Ayant vent tout rond, tout le silence est Mon flow ayant caché, opinion Ma cause déterminée au microphone qui toujours des idées The voice of America Direct from Washington muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisile da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata bakwai ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labarai. Adadin waɗanda suke mutuwa a sanadiyar COVID-19 a Amurka ya kai dubu ɗari da talatin a jiya Litinin. Bisa ga ƙididdigar Jami'ar Johns Hopkins da ke nan Amurka. Birnin Melbourne da ke kudancin Australia zai kasance cikin kulle na makonni shida sakamakon karuwar covid-19 rage dokar hana fice da shige a gundumomin mombasa da mandera da shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya ba da umarni ya fara aiki ne yau talata toka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa taka birki da majalisar dattawan najeriya ta yi ma shirin daukar matasa 774 aiki na haifar da cece kuce 'yan majalisa ba su da wani hurumi akan magana ɗaukar ma'aikata abin da ke kawo waɗannan abu gurɓacewa ce ta ƙasar da ta yi ta ya zama na komi magana ce ta alfarma har ana zargin mu cewa wasu ma sassai da alfarma suke yi ana ci gaba da faɗi tashin shawo kan yawaitar faɗi a najeriya duk wadda ta san yadda fyaɗe yake abu ne wanda ke taɓa zuciya kuma ya taɓa rayuwa tun daga farkonta wallahi har ta za kuma aji cewa an gabatar da sakamakon binciken yawan sace yara a kano amma 'yan raji sun ce turanci ya yawa a batun wallahi in boko ta yawa rikita talakawa ake kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a sanadiyar annobar COVID-19 a Amurka ya kai dubu ɗari da talatin a jiya Litinin bisa ga ƙididdigar Jami'ar Johns Hopkins da ke nan Amurka. Ba a yawan mace-mace sanadiyar coronavirus ba ne kawai Amurka take kan gaba a duniya. har adadin waɗanda suka kamu da cutar miliyan biyu da ɗigo tara da aka tabbatar a makon farko na watan Yuli da muke ciki. Ƙasar ta sanar da sababbin kamuwa dubu hamsin a rana guda kamar yadda jihohi suka sanar a rana guda. wannan ya tabbatar da bayani na masani kan cututtuka masu yaduwa anthony fauci jiya litinin cewa amurka har yanzu tana cikin kangin annobar zagaye na farko ya wuya daga cikin jihohi da cutar ta fi tsananta akwai texas da ke kudu maso yammaci da ta sanar da sababbin kamuwa da covid mutum dubu takwas da ɗari bakwai a rana guda asibitoci a jihar sun cika makil saboda karuwar masu coronavirus da ake kwantarwa abin ya fi tsananta a birnin san antonio inda rundunar sojin kasar ke shawarar tura likitoci hamsin su taimaka birnin melbourne da ke kudancin australia zai kasance cikin kulle na makonni shida sakamakon karuwar covid-19 babban jami'in gwamnatin jihar victoria daniel andrews wanda ya sanar da hakan yau ya ce ba za a bar kowa ya bar gidansa ba sai masu zuwa aiki ko makaranta ko kuma asibiti ko sayan kayan masarufi daga tsakiyar daren yau yayin da za a bar masu karbar abinci ne kawai a gidajen sai da abinci gidajen gyaran gashi da club club kuma za su kasance a rufe Waɗannan matakai a baya an ƙaƙaba su ne a watan Maris a lokacin ɓullar coronavirus. Sababbin matakan da za su shafi jihohi da dama kuma na zuwa ne yayin da jihar Victoria ta sanar da ƙaruwar cutan da ya kai mutum 191 a rana guda yau talata. Ɗage dokar hana fice da shige a gundumomin Mombasa da Mandera da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ba da umarni ya fara aiki ne yau talata. kenyatta ya ce kada mutane su ɗau sassaucin dokar tafiye-tafiye da wasa su guji yin sakaci Kenyatta ya kuma sanar da fara sufurin jiragen sama tsakanin ƙasa da ƙasa ranar 1 ga watan Agusta yayin da sannu a hankali suke buɗe ƙasar. Shugaban na Kenya ya sake tsawaita dokar hana zirga-zirga a ƙasar baki ɗaya daga karfe tara na dare zuwa karfe hudu na asuba na wasu kwanaki talatin nan gaba. yana mai gargaɗin cewa idan al'amura suka daɗa rincaɗewa kenya za ta sake kulle ƙasar ƙasar ta kenya ta samu mutum sama da dubu takwas waɗanda suka kamu da cutar coronavirus yayin da ɗari da da sittin hudu suka mutu an jima kaɗan aishatu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko inda za mu je babban birnin tarayyar najeriya abuja inda ake ci gaba da karce ƙasa bayan da majalisar dattawan ƙasar ta taka birki ma shirin nan na gwamnatin tarayyar ƙasar da ɗaukar matasa da da saba'in hudu aiki. Madina Dauda gare ki. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan shine ya ƙara jaddada muhimmancin fitowa fili a yi wa 'yan ƙasa bayanin yadda ɗaukar matasan zai gudana domin a kaucewa yawan zargi da ake yi na yin almundahana a shirin. Muhammad Lawan ya ce ba a taba gwamnati da ta yi irin wannan yunkuri na ba matasa aiki irin wannan gwamnatin ba. kuma majalisar ita ce ta amince da kasafin kuɗi naira biliyan hamsin da biyu domin a gudanar da aikin tun farko. ta wannan program ɗin majalisa ce ma ta ce je a yi shi amincewa da abin da ɓangaren shugaban ƙasa ya zo ya nema kenan na biyu majalisa da ta ce a yi ta ba wa hukumar nde national director of employment ta je ta aiwatar da wannan program domin ita nde ita ce aka mata tsari na yadda za ta iya aiwatar da wannan program a kasar nan gaba daya suna da office office a kowane sashen najeriya suna da kuma mutane waɗanda za su gabatar da wannan aiki shi ya sa majalisa ta amince da a sa nde su aiwatar da wannan program wanda ke za a kashe naira biliyan 52 shugaban majalisar dattawan ya ce lallai sai majalisa ta gamsu da yadda shirin zai gudana kafin a dawo da shi to sai dai kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasarar ibrahim ya ce majalisa ba ta da hurumin dakatar da wannan shiri yan majalisa ba su da wani hurumi akan magana ɗaukar ma'aikata abin da ke kawo waɗannan abun gurɓacewa ce ta ƙasar da ta yi ta ya zama na komi magana ce ta alfarma kuma komi har ya kasance har ana zargin mu cewa wasu ma sassai da alfarma suke yi in sun samu wato guraben mukamai an babba su shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum alhassan dan tata mahamud ya ce irin wannan mataki na bawa 'yan majalisa gurabe abu ne da aka saba yi. Gwamnatocin da sun ka gabata daga na Obasanjo, an na Yar'adua, an na Jonathan akwai yanda aka yi wanda dan majalisa ko ah, na wakilai ko na dattijai yana da wannan dama wanda zai iya neman taimakon cewa yana da mutane kaza akan yi wannan bisa ga yarjejeniya to amma ba wai abu bane wanda yake bisa doka. Wannan shine karo na farko da yake nuna fito na fito tsakanin majalisar ta tara da bangaren bangaren shugaban kasa kuma koyaya al'amarin zai kaya ido dai ya san kima madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga aisha sile da ci gaban labaran duniya To Ibrahim a wata alama ta farko da ke nuna India da China sun tsagaita wuta a rikicin kan iyakoki da ke tsakaninsu. Kasashen biyu sun amince da wani shiri na jan baya da ya hada da janye dakarunsu daga wurin faɗan da aka kashe sojojin India 20 a tsakiyar watan da ya gabata. Duk da haka masu sharhi kan al'amura na ganin duk da sasantawa tsakanin kasashen na Asiya hakan ba zai hana fuskantar kalubale ba. iyakan zai kasance a raye na wani tsawon lokaci saboda sojojin india ba za su sake ba a cewar barat Kamad wani mai nazarin al'amura a cibiyar bincike kan tsare-tsare da ke new delhi shawarar da manyan kasashen na asiya suka tsaida na su tsakaita tsama da ke tsakaninsu ta biyo bayan kira tsakanin mai ba da shawara kan harkokin tsaron india ajit davar da ministan hulɗa da kasashen waje na china wang yi da suka yi ranar lahadin da ya gabata wannan ne karo na biyu da kasashen biyu ke sanar da janyewar an sanar da irin wannan janyewar a watan yuni daga baya suka koma mummunar gwabza fada tsakanin sojojin india da china da ya zama mafi muni a shekaru hamsin dakarun kasashen biyu sun janye daga iyakan kilomita biyu kowannensu daga kwarin galvan kuma 'yan china sun cire shingaye da rumfuna da suka kafa a wurin a cewar wani jami'in india da ya nemi a saya sunan shi Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai bincike kan harkokin kare hakkin bil'adama ya bayyana cewa harin da Amurka ta kai da jirgin da baya amfani da matuki da ya kashe babban jami'in Iran, General Qasim Soleimani kisan gilla ne saboda rahoton da aka fitar kan amfani da jirage da ba su da matuki. Kan jirage da ba su amfani da matuki a auna wani wuri ya kuma nuna cewa harin mai da martanin da Iran ta kai ba daidai ba ne. babu hujja da ke tabbatar da janar suleimani ya yi shirin kai wa amurka hari musamman akan Iraq wanda ya janyo daukan wannan mataki, in ji Agnes kalmar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin wani rahoto da ta gabatar a taron majalisar kan 'yancin ɗan adam. Harin ya afku ne yayin da jerin gwanan motocin Suleimani ke barin filin jirgin saman Bagdad, inda aka kashe babban jami'in soja kuma memba a shahararriyar rundunar mayakan Iraki. Amurka ta bayyana wa taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin tsaro cewa sojojinta sun kai harin ne don kare kansu biyo bayan karuwar har-hare da mayakan Iran ke kaiwa a baya-bayan nan. amma kalmat ta faɗi cewa bayanin amurka ya gaza ba da hujja ko ɗaya akan harin da suke magana a kai bayan kwanaki da kai harin sakataren wajen amurka mike pompeo ya faɗi cewa suleimani ya shirya kai hari mafi girma wanda aka tabbatar zai afku A gaida Aishatu da ta karanta na labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya inda ake ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen yawan faɗi a ƙasar. Sani Shu'aibu Malumfashi gare ka. Lamarin fyaɗe yana ƙara ƙazanta a Najeriya domin mawuyaci ne a mako guda baka sami labarin fyaɗe nan da can ba waɗanda suka zo ga kunnuwan mahukunta a cikin unguwa ko kuma a cikin ƙaramar hukuma ko a jiha hakan ya sanya gamayyar ƙungiyoyin sa kai wato masu zaman kansu da ke kare haƙƙin matan da aka cewa mutunci suka yi gangami a watan jiya a can birnin sokoto yanzu kuma ƙasa da wata guda gashi nan katsina su ma gamayyar ƙungiyoyin farar hula suka yi gangami a nan birnin katsina dr bashir ruwan taron godiya shine ya shugabanci gangamin da aka yi a birnin katsina dalilin shirya wannan taro shine hauhawar aikata fyaɗe a jihar katsina musamman yanzu aka cewa da wuya a ce rana ta hito da gabas ta faɗi yamma ba mu samu an kawo mana rahoton cewa ga wani wuri can an yi fyaɗe ga yawaitar abubuwan kuma ga sakaci zance ko kuma karancin samun yanke hukunci kan wani aka kama da fyaɗen ga ƙoƙarin da al'umma suke yi na idan an samu masu laifi na fyaɗe an kai su kotu sai a ce ga mutane suna tasowa suna zuwa kotu suna kwar lalata kes kaga mutum ya ji ya fyaɗe an da hukunci amma kuma sai ga mutum kwana biyu ya hito cikin jawabinsa uban taro mai girma ga ladiman katsina justice sadiq abdullahi mahuta cewa ya wannan abu da yake faruwa yanzu alama ce ta tabarbarar al'amura ta kowane fanni na rayuwar ɗan adam domin in ka lura ba wai najeriya kada wani abu ya shafa duk duniya ba inda wannan harka ta fyaɗe ya zama matsala wannan abu da ake yi yau a tattauna muna fata ubangiji allah cikin rahamar shi da ikon shi ya ba mu iko samun mafita daga wannan bala'i domin ya ishi kowa kuma ba wanda ya tsila daga gare shi baki ɗaya dai mahalarta taron sun yi tur da Allah waddai da yadda abin yake ta ƙara haukata kusan birane da ƙauyuka hakanan kuma dukkan su sun yi kira da 'yan sanda su rika gaggauta aiwatar da bincike domin gabatar da wanda ake tuhuma da laifi gaban kotu kuma sun yi kira ga alkalai su ma da su zage damtse wajen tsara gaskiya da tabbatar da cewa an yanke hukunci kuma an aiwatar da hukuncin da aka yanke akan kare duk wadda ta san yadda fyaɗe yake abu ne wanda ke taɓa zuciya kuma ya taɓa rayuwa tun daga farkonta wallahi har ta fyaɗe wani al'amari ne wanda zaka ga cewa duk wanda aka yi mashi zaluntar shi aka shi kuma zalunci a kowane matsayi yake abu ne wanda babu wanda ke son shi kuma in an zalunce ka muna buƙatar a bi masa su sannan kuma ya zama na cewa su dinnan da aka yi ma fyaɗe kada a tsane su ko a tsangwame su cikin al'umma sannan kuma muna kira ga gwamnatoci da su wani tsari wanda duk wadda aka yi ma fyaɗe za a biya ta diya akan fyaɗen nan da aka yi mata. Sani Shahab Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida Malam Sani, daga batun fyaɗe kuma sai wani makamancin haka na yawan sace yara a Kano, wanda kwamitin da aka kafa kan batun ya gabatar da sakamakon bincikensa. musamman ma kan yadda har aka kai wasu yaran da aka sace ɗin zuwa kudu maso gabashin ƙasar Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Bayan shafe kimanin watanni uku zuwa hudu yana aiki, kwamitin ya mika rahoton sa mai kunshe da shawarwari da ƙudurori guda 46 daga gwamnati. A juma'ar da ta gabata ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sake kafa wani kwamiti da ya baiwa hurumin aiwatar da shawarwari da ƙudurorin da kwamitin baya miƙa wa gwamnati. Justice Wadara mai Ritaya shine shugaban kwamitin kuma dama shine mutumin da ya jagoranci kwamitin farko da ya gudanar da bincike game da wannan lamari. Gwanda kuma da recommendation cewa ba lallai gwamnati ta gurfanar da wanda aka kama wanda suka saci yaran nan da wanda aka suka saya a gurfanar da su a gaban shari'a da gaggawa za mu tabbatar da an yi haka insha Allah. Sannan kuma akwai inda muke ba da shawara cewa a cire tashar neuron din nan a cire ta daga inda take a yanzu domin akwai complaint da yawa cewa aka samu wadansu abubuwa misali ko yaran ba da aka sata wadansu can ake kai su daga nan a tafi da su inda za ka yi su saboda haka muka ce a cire ta daga nan da koma da ita gurin da wani guri da ya fi dacewa amma mun ba da shawara cewa a kafa wata hukuma za ta kula da harkar misin yara din nan to shi ma wannan za mu tabbatar da cewa duk wannan ya tabbatar da shawarar duk dai shawarar namu guda da shan Allah da bi su dai dai dangane da batun waɗanda ake tuhuma da safara da kuma cinikayyar yara guda tara na Kano a can jihar Anambra kuwa Justice Wadarano na cewa. Wadanda ma an kai su kotu suna zaman gidan wakafiya kafin a shirya gama shirya da charges da komai da komai a zuwa a da trial. Sai dai kungiyoyin rajin wanzar da adalci ga wannan batu na sata da kuma cinikare yara a Kano na cewa yawan sa kwamiti an kafa kwamiti watanni da suka wuce yanzu an zo an kara kafa wani kwamiti wallahi in boko ta yawa rikita talakawa ake idan dai ana so a yi abin nan yadda ya kamata ai ya kamata a ce duk abin da aka ce shawarar nan ga wanda ta shafa shin majalisar jiha shawarar nan ta shafa majalisa tana nan shin hizba abin nan ya shafa shafa hizba a miƙa mata 'yan sanda abin nan ya shafa a mika musu hukumar shari'a abin nan ya shafa cewa a samar da wasu kotuna na musamman domin hukunci cikin sauri a mika musu kawai shi abin da talaka yake so ya gani aiki da zabu-zabuka da ki karfe a magance matsalar da take damun shi waɗanda suka satan mana yara suka ci zarafinsu a hukunta su wanda suke hannu wanda ba shigo hannu ba mai kwamiti ya binciko ya za a same su su nawa ne ta yaya suke bi a dakila hanyoyin da suke bi sannan kuma a hukunta su domin ina tabbatar maka haka wannan kwane-kwanen da ake su kansu iyayen yaran ma da suke cikin al'amarin sai a batar da su. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata kenan daraktan kungiyar kaji a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Malam Mahmud. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda muka alkawaranta muku a makon da ya gabata, za mu kawo muku hirar da wakilin Musulun Mumunu barmaye da shugaban haɗakar ƙungiyoyin manoma na jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, Alhaji Mamman Aminu. akan taron da suka yi kan matsalolin manoma a kasar musamman matakin zamani ya dai fara da yin karin bayani kamar haka. Wanda muka tantana a kansu su sune yaya ne ko kuma wace hanya ce za a bi wanda za a ba manoma dama su samu taki na gari a lokacin da suke bukatar shi. Da shawarar da muka zo da su na farko dai ya kamata a ce magana abin da shafi farashi na taki. Farashi na taki kenan ya kamata a yi farashi na taki wanda zai ba duk wani manomi damar shi samu sayan taki lokacin shi ke bukatar shi sannan na biyu kuma shi karan kan shi takin samuwar shi a lokacin da yake ake manoma suke bukatar su in kuka diba ga wanga lokaci ruwa ya fara sabka kenan lokaci ne wanda manoma suke bukatar taki sosai da sosai to kenan mu shawarar da muka zo da ita waɗannan hanyoyi ne za a yi a bi a samu a biya wannan bukatocin na manoma menene a zahiri abin da ke damun kafin manoma a yau ayo abin da ke damun manoma na maraɗin na farko shi taki samun shi lokacin manomi ke son shi ga inda kuma yake bukata ya zo shi gani shi sannan na biyu matsalar shi kuma abin da shahe farashi na taki saboda an ka zo aka ce ko ga taki in farashi ya habre kenan manomi ba zai iya samun ya shi ba kenan shine babban maye matsaloli na manoma kenan da farashin taki da samun shi a lokacin da ya dace da kuma wurin da ya dace saboda yan ka doka hakikanin gaskiya mutanen maradi in dai aka ce bangaren gwamnati ko yan kasuwa sun kawo taki kuma farashi ya habara sosai to aka sai da dama sa ga suna tsallaka iyaka mai halin zuwa da buhu ɗaya buhu biyu buhu biyar suna shigowa da shi to mu kuma da abin da muke so a ce an hito da wani tsari wanda gaba ɗaya mu ba sai mun kai mun wahala ba na tsallake tsallake zuwa neman wani abu wani wuri zaman to a cikin gidanka kana samun shi lokacin da kake bukatar shi kuma farashin da in ka same shi baya da wani bambanci da sai ka ketara ka je neman shi wani wuri shine dama gurin da muke Takin nan a yau ana ganin matsalolinsa suna da yawa. Mene eh, zai hana ku koma harkokin taki na gargajiya a maimakon takin zamani? e to lalle abin da kace haka na taki na zamani akwai matsaloli samun shi sosai da sosai akwai matsaloli saboda in ka duba gwamnati ya yi bi hanyoyi da dama na a samu takin nan amma har yanzu abu ya wuyanta an duba an gani hal aka ce tunda muna ta a karkashin kaima har aka zo aka ce a wani reform har yanzu bisa reform kin da muke manomi har yanzu bai gani a ƙasa to lalle ko in aka ce za a dogara kaɗai wajen bangaren taki na zamani to za a shiga cikin wani hali na hawa saboda yau an ka manoma na maradi ruwa ya sauka da dama sun yi shimka kuma babu taki a ƙasa yau kenan dole ne sai an san wace dubara za a yi kenan a karkata akala wajen taki na eh, galgajiya da shi kuma taki wannan na galgajiya abu ne lalle an san da sha da alfanu sosai abin da sha ga gona kuma ga shimka saboda shi na da damar ya ba da sinadari sosai a ƙasa ya rike shimka kuma ta rike sanyinta lalle to akwai fasahu da dama waɗanda an yan bincike suka hito da su wanda kuma manoma suka aiki da shi kamar taki na bisashe kamar toka ta itatuwa kamar abin da shahe hutsari na dan adam kamar wanda shahe bayan gari kan ga an kai duk shi duka fasahu ne wanda manoma suna isa suna aiki da su to amma abun bai wadace manoma yanda suke son shi saboda ya aka doka taki na bisashe ba duk kowa ke da ya akwai da ko kana da ya akwai akwai daya biyu masa baka takin da zaka iya kai gona kenan akwai yan matsaloli su mu a nan wurin ta tattare da shi. Sabon tsari a nan Nijar gwamnatin kasar ta ce daga bana za ku soma karbar haraji a kasuwancin takin zamani. Eh to gaskiya wannan abu mu da aka gaye shi sai muka gani gwamnati ya yi magana ne kamar ya tumka kuma ya warware. Saboda in haka doka shi gwamnati shi ya ce yana son dan Nijar ce dan Nijar. a yi noma kenan a samu sakamako mai yawa muddin ana so a samu sakamako mai yawa to dole kenan fasaha ta samun taki sai an canza ta saboda in ka doka an ce a kasar Nijar manomi shi na aiki da kilo uku ne na taki akan eka to ya shi kuma gwamnati ga gurin shi ya ce yana son ya kai manomi shi aiki da kilo 30 to in yace ce yana son a kai kilo 30 kuma ya zo ya kara wani haraji daga sama ai kaga an tumka an warware saboda takin da za a kawo ya aza haraji saman shi zai kara kuɗi da yawa inda ya kara kuɗi da nan marmakin mai iya sayan dan abun da yake samu kaɗan ya sanya a samu kilo uku sai ya kai ƙasa ma ga haka nan kenan muke a sama ƙasa ma za a yi wa bayan ba ka gani abu ne wanda ya zama mu manoma da muka ji shi ya tara mu da hankali kuma ya girgiza mu shi an muharin muka zo nan muka yi wannan muhawara a yau ke muke son kuma gwamnati ya jiya kunnuwan da ya kamata su su ji a diba wannan lamarin in dai hakikanin gaskiya ana son a yi karfafa noma da sakamakon shi to dole sai an diba farashin taki wani taksi wani duwani wani mini duk ya kamata a jijjiba a sanya ne za a tafiyar da lamarin. masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban haɗakar ƙungiyoyin manoma na jihar maradi alhaji mamman aminu da kuma wakilin Musulun Mumini Barma sai Julie Lewis Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kan turo mana. Sako na farko ya fito daga Hassan Dogon Faci Batsari. Ya ce alhamdulillah mun kammala jana'izar mutum goma sha biyar da 'yan ta'adda suka kashe su a cikin gonakinsu a jiya Litinin a garin Mai Gamji da ke karamin hukumar Batsari a jihar Katsina. An yi jana'izar ne a babbar asibitin garin Batsari da misalin karfe tara da rabi na safiyar yau Talata. Muna fatan Allah karɓi shahadar su da fatan gwamnati kuma za ta ƙara ɗaukar matakan kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Sakonmu na gaba na cewa salam VOA Hausa da Allah ku faɗa ma malaman addinin musulunci da na kiristoci cewa ya kamata su fito su bada gudunmuwa wajen yaki da masifar fyaɗe da ta zama kamar gobarar daji tare da yin addu'a Allah kawo mana sauki amin. Sako daga Isa bakanikin waya Saddam daga jihar Kebbi. sakon sakon abubakar kawo girgir ya ce salam voa hausa tabbas mun yaba wa gwamnatin najeriya bisa yafewa gidajen rediyo da talabijin bashin kudade da take bin su da ya kai naira miliyan bakwai da miliyan takwas haka abin yabawa ne ganin irin halin da kafofin watsa labaran suka tsinci kansu sakamakon cutar corona wannan sako da ya fito daga alimadu admo baga ya ce salam murya amurka a gaskiya mu ne wakilanmu na arewacin jihar borno a majalisar tarayya sun zama tamkar 'yan dumama kujera kawai ne duba da yadda muke ganin takwarorinsu masu wakiltar talakawa a wasu sassan jihar na ta mika kudurori daban-daban musamman akan harkar tsaro da ta sake samun nakaso a jihar sako na gaba ya fito daga jamila ado salati goma ga annabi da fati ado salati goma ga annabi dukkaninsu a rijau suka ce voa hausa sauke sarki daga kan gado sarauta da gwamnatin jihar bauchi ta yi don ya kasa magance rikicin manoma da makiyaya a yankin shi ya yi daidai domin ganin buzu a masallaci ne ke sa rago ya ji tsoron allah Wannan sako na cewa gwamnatin jama'ar kasar indiya ina taya ku jimami da alhini bisa ga rasa rayukan wasu 'yan uwanku har su 147 da kuka yi sakamakon tsawar da ta afka musu daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. ya ce salamu alaikum muryar amurka tabbas yabon gwani ya zama dole muna jinjinawa shugaban ma'aikata na karamar hukumar macina da ke jihar yobe wato dpm baba shehu bukar akan gagarumin namijin kokari da ya yi na magance matsalan karancin ruwan sha a fadin macina da wayanta baki daya muna addu'a allah saka masa da alheri allah ya kara yi masa jagora ya raba shi da sharrin makiyansa amin summa amin Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. To Ibrahim adadin waɗanda suka mutu a sanadiyar annobar COVID-19 a Amurka ya kai dubu ɗari da talatin a jiya litinin bisa ga ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins da ke nan Amurka. Ba a yawan mace-mace sanadiyar coronavirus ba ne kawai Amurka take kan gaba a duniya. har adadin waɗanda suka kamu da cutar miliyan biyu da ɗigo tara da aka tabbatar a makon farko na watan yuli da muke ciki ƙasar ta sanar da sababbin kamuwa dubu hamsin a rana guda birnin melbourne da ke kudancin australia zai kasance cikin kulle na makonni shida sakamakon karuwar covid-19 babban jami'in gwamnatin jihar victoria daniel andrews wanda ya sanar da hakan yau ya ce ba za a bar kowa ya bar gidansa ba sai masu zuwa aiki ko makaranta ko kuma asibiti ko sayan kayan masarufi daga tsakiyar daren yau. Ɗage dokar hana fice da shige a gundumomin Mombasa da Mandera da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ba da umarni ya fara aiki ne yau talata. Kenyatta ya ce kada mutane su ɗau sassaucin dokar tafiye-tafiye da wasa su guji yin sakaci. Kenyatta ya kuma sanar da fara sufurin jiragen sama tsakanin ƙasa da ƙasa ranar 1 ga watan Agusta yayin da sannu a hankali suke buɗe ƙasar. A wata alama ta farko da ke nuna India da China sun tsagaita wuta a rikicin kan iyakoki da ke tsakaninsu. Kasashen biyu sun amince da wani shiri na jan baya da ya hada da janye dakarunsu daga wurin faɗan da aka kashe sojojin India 20 a tsakiyar watan da ya gabata. Duk da haka masu sharhi kan al'amura na ganin duk da sasantawa tsakanin kasashen na Asiya hakan ba zai hana fuskantar kalubale ba. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai bincike kan harkokin kare hakkin bil'adama ya bayyana cewa harin da Amurka ta kai da jirgin da baya amfani da matuki da ya kashe babban jami'in Iran, General kasim sulemani kisan gilla ne saboda rahoton da aka fitar kan amfani da jirage da ba su da matuki. To masu saurari da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan kar a mance idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha sule wadda ta taya na gabatar da shirin da julie leather gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam.